قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب فافتف على أمتي فحط عني خمسا إذن سيكون عليك بنجي na ce ya Allah madaukin sarki a yi ma al'umma ta sassauci a haffafa musu sai Allah madaukin sarki ya sauke guda biyar cikin hamsin farajatu ila Musa sai na sake dawowa na wuce wajen Musa fa kuntu sai na ce hatta ne khamsan Allah madaukin sarki ya rage mana guda biyar qala sai ya ce inna ummataka la yutiquna zalika arba'in da biyar ɗin da ya shaura al'umma kama za su iya ba farji ila rabbika fas'alhu takbir ka sake komawa har zuwa yau din zuwa wajen ubangijinka ka roki a sauke musu a rage musu kana yace falam azal arju bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna Musa alaihi salam yake ban gushe ba na ina kai kawo tsakanin ubangiji na madaukin sarki da annabi Musa alaihi salam hatta qala har sai da Allah madaukin sarki ya rage ya rage har aka kai guda biyar na saki dawo sai Allah madaukin sarki ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama innahunna خمس صلوات كل wa layla. ya ce salloli guda biyar ne cikin dare da rana ma kulli salatin ashiru duk sallah in ka aka yi za a samu lada goma har yanzu aikin aka rage amma ladan na nan hamsin kenan فذلك خمسون صلاة ومن هم بسيئة فلم يعملها yanzu ana magana sallah zuwa ɗaya rukuni isra'i da miraji da aka sallah sallah guda ban sai aka rage har zuwa guda biyar da ya gama sai kuma shigo da wani hukunci ya ce ma wani hamma bi sayyi'ati duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki fa lam ya'malha lam tusab duk wanda ne yayin mummunan aiki bai aikata ba ba za a rubuta masa laifi ba fa in amila in ya aikata mummunan aiki kuma kutiba sayyi'at a wahila sai a rubuta masa laifi guda daya qala fa nazartu hatta tahaytu ila musa ya ce ga Allah ce sai na sauko har sai da na zo wajen annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labari cewa Allah ya roki sarki ya rage sallolin sura guda biyar fa qala hayya zuri annabi Musa sai ce irji ila rabbika ka sake komawa zuwa ubangijinka fas'alhu tafifa ka roka ka nemi a rage maka har yanzu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم سيتي فقلت sai na faɗa ma annabi Musa na ce kad raja'tu ila rabbi hatta na koma wajen ubangiji ne ne ya rage na koma kai ka yayye wa yanzu ina jin kunyan kuma na ce a yi a rage mana da gaskiya to yadda aka karɓi sallah kenan shugaban mala'iku da shugaban halitta baki daya sa'annan aka je sama wajen Allah madauki sarki aka rabu salloli da ake wasanni da su قال حدثني عبد الله بن حاجم العبدي قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي الله صلى الله عليه وسلم صلاه بالروح انا أولا fatikun an zo min sai tsara ko bi sai suka tafi da ni ina zamzama zuwa wurin bikin zamzam فشرها عن قدري فأكا قاد بوشيتا ثم غسل بماء فأكا وينكي لهو زمزم بماء زمزم ثم أنزلت فأنا أتفكيني وأفك آلهي وأكبرني قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل سيدنا انس بن مالك يروي الروايه يتي من الله صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يقول من الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان الحالي kasancewa جوا من صلى الله عليه وسلم wasan yara tare da yaran da شاهد shayar da su ba ke ake وللحليمة ابنة أبي بعيد السعدية التي تشاهد من نعم الله صلى الله عليه وسلم هو يا سيدة سيدتنا حليمة ابنة أبي بعيد السعدية لتدعو شيء قصة أنكرت قصة أنكرت ميمة قصة adad larabawa suna ɗaukar mutane a je a ba su shayar da su to tarihi aka je kasuwa da su da za ta أبي ba sai ga yayyakin da babu gara ba da shi ko sai ta ɗauko shi kafin a lokacin da za a je a bar hawar da ba ta iya tafiya da yunwa da rashin koshi da menene amma da aka ji waɗanda suka samu ƴaƴan zata ƴaƴan hawa ƴaƴan masu hayo ita har aka gama cin kasuwa ba ta samu wanda za ta ɗauka ta je ta shayar da shi ba sai ta ga cewa abin aibi ne a ce sun zo kasuwa ko ya samu ɗan da zai shayar da shi a biya shi ita ta koma haka nan to ya za a yi bar a ɗauki wannan ɗan haka nan da babu gara ba zaki ko ya kai a koma haka gwamnati ta dauke shi haka ta dauke shi don maraya ne ya tsima misali wannan kuma ya'yan masu hali ne tunda garin da ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a koma gida a ce albarka ta dauka tunda daga nan ne kawai na ta suka ga a'a ke halimatu ba ke ce da muka taho daga gida za mu zo kasuwa a bar hawa ta ji da kyar ma take tafiya ya aka kuma yanzu ta mu ta zama ta koshi ta fi komai karfi da tafiya da menene da menene a ashe albarka halima ta dauka zuwa gida wa asra an takrahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira sai ta je da shi gida tana shayar da shi to abubuwa da suke gani dama tana kawo su da sai albarka ya sauko gida ana shayar da manzo Allah ko kun mun lokaci yana Muhammadu ibn Abdul ibn Abdullah ana shayar da shi ana shayar da wakan yaran da ake shayar da su wata rana sun fita suna wasanni sai yaran suka ga an kama mala'ika ya zo sun dai ga suna wasan yara sai aka kama ɗaya cikin su aka kwantar da shi aka tsaga kirjinsa har zuwa ciki sai suka firgita mala'ika jibril zai tsaka kirjin da Allah har a kafa cikin sa yake cire sa ya cire wani tsoka ya ce rabon iblis kenan shekan kenan na raba ka da shi aka wanki aka operation aka ɗinki aka kore farko operation kenan da aka sai yaran cikin yaran da ake shar da su sheka gidan su wajen suka fara halima da mijinta ga wannan fada da kuka farko da kuran shi ya mutu sun ga an sun fitar da an shi an ka da shi a kasa suna yi ce ga kuma ya mutu aka zo firgice aka maka guje aka zo suka ga manzo Allah suka ta canza ta yi jazzar suka dauke shi har ne na nuna cewa akwai abin da ya faru to sai aka shawarta to sai mai da wannan yaro makafa kar wani abu zai same su mu shiga magana kar wani abu zai same za ka za ka za ka za su ba sa abin da ya kuma ya gudana ba ne rawaya take manzon Allah da kai, yake ba da labari yake أتاه جبريل جبريل قائل أتاه كنا جبريل يوم جعلنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جملة دعائية وهو حال هو مبتدا يلعب في المصائب والجملة والجملة من الفي والفاعل في محل رفع الأمر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه يلعب مع الغلمان فأخذه يكام من ذن الله صلى الله عليه وسلم يبرون لك يبرون لك يبرون لك يكام وانا أتعيكو شديد لك وقريش لك ففرعه da shi ya kare shi ya kwantar da shi kasa fa shakka an kalbi ya tsaga zuciyarsa ma'ana ya tsaga kirjinsa tun daga farkon kirjina har zuwa kasan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsagawa kuma aka yi yadda kuka ana tsagawa sai dai yaya aka yi da wani irin da wani irin da wani irin wuka aka yi wani irin allura wani irin zare suka ce aka tsaga aka cire aka yi aiki kuma aka dinki don sahabi yace yana ganin alaman dinki a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فاستخرج القلب لإسقاط في سير روسيا فاستخرج منه على علاقة ليسير روسيا ليسير ولنا نعرفه في روسيا نعم والقلب حقيقي فقال سيدي هذا حظ الشيطان منه ملائكة جنوسي وانا ربو الشيطان كنا نعم أتنبوك الفقنسيني أربع فلشي باق باشي ثم غسله في قصد من ذهب بماء زمزم sai mala'ika jima'a don cire zuciyar ya cire zabarwarun shekar sai sa zuciyar a cikin tasa na zinariya ya ɗaya ruwan banza ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar sa'annan ya bayar ya ɗinke kuma na mahu sa'annan sai ya ɗinke wajen ثم أعاده في مكانه يما إذا زوجر إلا جدفاء ما يدنك وجاء الغلمان والأول إلى أمه sai yaran da suke wasan kasa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo a guje zuwa wajen sayyidatu al-halima ibn abi qais as-sa'diyya yani zikruhu zikru shi take ne shayarwa wa qalu sai suka ce inna muhammadan قد قتل إن حرف توكيد محمد اسم إن قد قتل جملة في محل خبر إن اسكتي لله محمد تبت أن إن حرف توكيد قد حرف تحكيد فاستقبلوها وهو ما مرتبط المدول في تقضي كم تشبه أولا شهر بشريك بطريش لكي أنت تشبه في كميار وليسهم يبقى أنتابه سبحانه في كديه أنت هذا في الشرفة أي إياتنا نيار وأنه وأن عكر من أبي وأن أنت عكر ماذا أنت تشبه أنت مدول ما قال يقول إني يا عكي في عكا بوزارة أنت لم تسأل في عكا شيء ها وتكيل يا عكي في عكي يا عكي ترك عكي sai tabbatar da cewa a yi wannan a ya mutu shi ke zai zai tabbatar da cewa an kashe shi قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المشية في صدره yace ina ganin alamun da rikin da aka yi akan jirin Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا هارون بن سعيد الايوبي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني قريش بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر اتنا بعد غير لم تاكل الشادري لما الله صلى الله عليه وسلم سريت من حرم ليله الى حرم كما ترى في ليله الجامعه saraita min harmi laila ila armi an shayar da manzon Allah dare daga aika tsayin dare da shi daga Makka zuwa baitul Maqdis sai zai tsaya mutum ko su ga musamman ayyuka ila kafin an tsawaye وهو نائم في المسجد الحرام الحركة فكما قال إلى بكي أن صلاة المسجد وساق الحديث بقصته ما هو حديث ثابت للبناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص إذ يقعوا حديث كمن يتوسل أبكاو في رياض وات دون أبو إذن يكون أبو يقار ون أبو يري دون أبو أما معلوم المغرب لا أكيد dan Allah ya azza aka je aka karbuta kafin a je a karbuta shi wanda zai je ɗauka wanda za su zai su ɗauka wanda zai je karɓar constitution wanda za su je karɓar constitution sai da aka cire zuciyarsa aka raba shi da shaitan ba shi ba shaitan ba rabon shaitan sa'an nan aka hau sama har aka ji aka gana da Allah wani sarki fiyayyen halitta baki daya da fiyayyen mala'iku baki daya suka je suka karɓar shari'a don Allah wannan shari'a me zai shiga ciki na tsawaya me ba shi da kyau a ciki wani irin tsafta da tsarkaka ke cikin wannan shari'a قال وحدثني عن ملك بن يحيى التجدي قال أخبرنا مغلب قال أخبرني يونس عن ابن شهاد عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace sayyidina Abu Dharr yana bada hadisi yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace farija taqfu baiti wa ana bi makkata yace an tsaga an yayi an kwaye shigifan gidana ko rufin gidana ina makka فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم شيء سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم يسوق ففرج صدري سيطاغ ذكرجينا ثم غسله بماء زمزم فأنا يوانك زوجياتا روح زمزم ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ما يوجه ذكر فيك يسير ذكر يوجه فيك وتتاسع لكي تفيد إيماني بكلمة إيماني بحكمة فأفرزها في صدري سينزبع أكين ذكر أكين ذكر ثم أطبقه من يرفي ثم أخذ بيدي فأن جبريل قام هنا فأعرج بي إلى السماء إيه هذا السماء فلما جئنا السماء الدنيا لم توصل تفرقوا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا شيخ أمرن لك ولاد السماء تفرقوا افتح كبور كوبا قال من هذا بتواليل ونن قال هذا جبريل يتوانا جبريل جنة قال هل معك أحد أقول تارك كيف قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأر فأرسل إليه أنك يسير إليه الضوء قال نعم يسير ففتح في موته قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة وزعل في ذلك حكم تفرقه فإذا يلبس الزوجين أقول جبر من دون أبوه دامشي duhun jama'a da hagunsa in ya kalli dama sai ya murna ya dariya in ya kalli hagu sai ya bakin su ya bakin su ya da ne ne wannan haka mai ne ke ce ya kalli ma mai ɗan aljanna ya kalli ya murna ya dariya wani can kuma rayukan ƴaƴansa kenan ɗan ya kalli ya bakin ya

بقرة قال فقال مرتبا بالنبي صالح تعمل على مثلي ما لي مرة قد أنوه نظرهم وعلمنا الصالح فدا خلقا خلقا الخير خلقا خلقا البركة قال قوم لا جبريل مسألة الشيخ يا جبريل من هذا وليس عمر قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسرة من يمينه ومن شماله مركب في أنا أقول لك ظهر الجنوب ظهره تهدوك رأيك فأهل الرحمن يمكن أن يكون والرحمة التي أنتم منها أهل الناس وإذا نزل قبل يمينه يمحك وإذا نزل قبل شماله بكى قال فلما أراد الموت حريما حتى أتى السماء الثانية فأنه به قام ينظر فوضى الروح وقال لصاحبها يأتي تلك الروح قال فقال له خادمها مثل ما قال خادم السماء الدنيا وفتح وقال أنس بن مالك وذكر أنه وجد في السماوات sai manzo Allah ba da labari cewa a cikin sammai وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازله a الروايه ruwaya هذه ya je su كذا كذا wani a sama ta كذا كذا كذا bai nuna غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة سيدي هذا فسما تفرقوا النبي آدم ثم تشير كما النبي إبراهيم قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال من قال لك جبريل مكشجي وجل سيدنا إدريس قال سيدنا إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سيدنا آدم يتي والابن الصالح نفسه نعم، والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى عليه السلام منك في مكشفي وجن موسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال قلت من هذا قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى يتسكن كشجم عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى بن مريم قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح النبي آدم يتي والابن الصالح النبي إبراهيم يتي والابن الصالح النبي آدم يتي والنبي بالنبي الصالح النبي إبراهيم يتي والابن الصالح قال قلت من هذا قال هذا إبراهيم قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي yake suna ba da labari suna cewa manzon Allah ya ce sa'annan ya hau da ni sama hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam yace sai da na hau na hau na kai inda nake jin motsin kalma alkalami na kadara alkalma na kadara ana rubuta kaza ana rubutu manzo Allah ya sirra jin wa قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على امتي خمسين صلاه قال فرجعت بذلك حتى امر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على امتي قال قلت فرض عليهم خمسين صلاه قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شكرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي يكي هنا بيرسك الصورة أما لا لا خمسين ذا أباير لا يبدل القول لدي باء أشد مكان أو جمع خمسين ذا مباير أرجع أيتي لا لنا نفكر قال فرجعت إلى موسى وقال راجع ربك وقلت قد استحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي نأتي سدرة المنكر بعد سي جبريل يقام عنك في حال سيد موسى وجل سدرة المنتهى مغريا تسواكي فغشيها ألوان لا أدري ما هي sai waɗansu kaloli suka zo suka rufe launin wani launuka suka rufe sidratul muntaha ba na iya kwatanta wani wata irin kala ce wani irin kyau ne kana kuma udkhiltul jannata manzo Allah ce sa'an aka shigar da ni aljanna ashe aljanna tana nan sai aka shigar da ni aljanna جعل أدخلنا الله الجنة جميعا إن شاء الله فإذا فيها جنادب اللؤلؤ إيش سيجا روسنا اللؤلؤ جدا روسنا وجه جوجين شاكتا وجه هوشاوا اللؤلؤ وإذا ترابها المسك kasan da aka kimfi da a kasar wajen duk almiki eh? nuni wannan abin nan mai mai tsada ba ka san ba sa wani nuni ne ba kaga eh eh duk ne mai tsada da lu'ulu da murjani da zinariya da azarfa su ne abubuwa abin su masu tsada da karafin masu tsada to shi diamond ya sha bamban ne da yana da karfi suna kwatanta da za ka kawo diamond ka dora kan karfe jirgi ya taka sai dai ya huda karfe ya ba za a kaje da shi fasa ina da wahala duk wani abu mai karfi da za a yi ana sai ana sai na gugan juna ya jima bai lalata ba sai a sa dami waje yasa duk abin da aka da dami sai ya yi tsada shi yasa zai ga jirgin sama yana da tsada saboda waɗansu abubuwa da ke gugan juna ana ba a son su ci ko su goge sai a sa karafai masu tsada waje ba su taɓa ganin damin ba يكشف الدنيا بركة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن قعقاع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da nake wajen ɗakin Ka'aba ina tsakanin bacci da farke ma na kenan in sami'tu qa'ilan yaqul sai na ji mai faɗa yana fadar cewa ahadu salabati bai baina rajulaini fa usidu fa usidu bi sai aka zo min sai cikin mutum sai aka zo min sai aka dauke ni sai aka tafi da ni fa ataitu fa ataitu fa usidu bi tasmin min zahabin fiha min ma'i zamzam sai aka kawo min tasa na zinariya akwai ruwan zamzam a ciki fashe ne haka ina kaza wa kaza sai aka saka na tun daga nan har a zuwa karkashin ciki na kana ka tare ku fa kuntu lil limai ma yani kana ila aqwal batni ila aqwal batni fastu li qalbi sai aka kira zuciya ta fa qutila bi ma sai aka wanke da ruwan zamzam kuma wa ila makana sai an aka mai da shi inda ثم خشي إيمانا وحكمة فأنا أكتك كلنا إيماني لحكمة ثم أتيت بدابة أبيض sai aka kawo min dabba fara yukalu lahu bura al ana ce da wannan dabba al-bura himari wa duna al wannan dabba ta fi girma amma ba ta girman al ba

kullum talakuna hatta ta da sama a duniya sai aka dora ni kan buraka sa'annan muka tafi har muka zo sallah farko fasta ta jibril sai jibril ya nemi abu da sama فقيل من هذا سيأكتي وانين وانا قال جبريل سيأتي جبريل لي قيل ومن معك سيأكتي واجيك أدكي قال محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليك أكتي أمن جيسيش نيزو أي كمسحك أكتي يزو قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء أكبودي سيأتي لالي مرحبا به wannan ma da Allah da wannan tafiya da yazo an dace an zo a dace قال فأعطينا على آدم جنب من آدم عليه السلام وساق الحديث بقصته فيقول حديث بكذا بعد أكثر وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وأن الرواية أكد yace sai muka zo wajen annabi Musa sai ne masa sallama fa qala sai ce marhaban bil akhi salih na ne maraba da dan uwa na gari wan nabiyyi salih falamma jawaztuhu bayan annabi Musa ya faɗi haka da manzon Allah ya shige baka sai annabi Musa ya baki yayi kuka fa nudiya ma yusika sai aka tambaye annabi Musa me yasa kake kuka kala rabbi sai ce ya ubangiji mana abin da ta kai ke haza gulamun ba aka hu ba abi wannan dan yaron ka aiko shi ne aka fara aikowa bayana aka aiko shi ba bayana ba ma bayan annabi ita kenan ko aka aiko shi يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته الأمة تغاب شجاع الجنة ما في جهوة في الأمة تغاب شجاع الجنة to ya za ka annabi ba ka a ake kaujen yahudawa a bani isra'ila yahudawa duk wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wahalan da manzon Allah ya sha a Madina bai sha wannan wahala a Makka ba Makka shawa ne kafirai ne sun zurutun kafirci eh muna so masu sun karba wanda ba sa so ba kwale kwale ba ma so ba yanda za ka yi ba ma so abin da suka faɗa ke to da aka zo haka aka yi shekara goma sha uku amma da aka dawo Madina aka hadu da bani khazraj bani aus bani kaza ga yahudu bani kainuka yahudu bani nazir yahudu bani kaza yahudawa tun daga nan aka kama kai wahala har manzon Allah ya bar duniya sai su zo su yi eh, suna so sun karbi musulunci amma a cikin zuciyar su ba da son musulunci kai kana ganin su ba musulmai kana mu'amala da su amma a cikin zuciyar su ya kulu na ra'iba ya إذا جاءك المنافقون قالوا ذكرنا الجهاد إنك والله إيه. لكن يقول الله ولا تسكتي والله يعلم لا هذا فداء بالله كيف فداء ما جبتك في الدنيا haka suka yi ta fama manzon Allah ya ta fama ya hum allazina yaquluna hum allazina yaquluna hum allazina yaquluna la tunfiqu ala ma inda rasulillah hatta yanfadu wa lillahi khazainu hum allazina yaquluna la irjana ila al-madinati la yukhrijanna al-azm min al-azan wa lillahi haka ita tawahal da mutane yahudawa kenan to annabi Musa Allah ya aike ka zuwa yahudawa bani Isra'ila ai ma ba al'amarin yana da wahala in ka karanta suratul baqara da abin da ke bayan sai ka tausaya ma annabi Musa لن نؤمن حتى نرى الله جهرة قال كل حتى أتي سهيلا أبن ليس duk annabi yana a ce al'umma kamar in da yawa sun bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju wa duda wa duda su masu haihuwa saboda ni zan yi alfakari da yawan al'umma ta ranar tashin alkiyama ba ku haife su kuma zama yan daba yan kaza a'a ku haife su ku tarbiyyantar da su su yi karatu su yi ilimi zama samari dakarun shari'a suna fa a tabbatar da shari'a ba a bata lokaci a kan banza da wuce ba suna son addini sun to shi kenan yi albarka kenan sun zama sun zama tsari sun zama alheri ne dangane da addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai alfakari da haka shine yake فرضت علي الأمم من قال لك أي من فارس أم جذروا من دعا الأمم إذا كدا أنبا نسبة دعا الأمم فرأيت النبي ليس معه لكن أقول أن من ذاك الأخوة أو يسعون بان دي كربا والمسلم لا والمسلم أخوة والمسلم ان أنا نونا حتى من قال لك إنا كان إيه إيه وانا مسلم لا وانا ما بيسعون ان وانا كذا سينا جفنكم جماعة ان سئل بنيوة sai na da cewa al'umma ta kenan ina murna a ce al'umma ta kenan aka ce haza musa wa qaumu sai aka fi mai ai annabi Musa kenan da al'ummarsa Yusuf fi ali tawadi ce nan da na kuma aka daga min gungun jama'a waɗanda suka ci wannan yawa ninkin ba ninki aka ce hazihi ummatuka aka ce al'ummarka kenan ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata sa ya ce a cikin akwai dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike su ba ba hisabi ku shiga aljanna ومن تعلق من بشاء سيار مسيح تاكي أنا كده شيء أكاشة ابن مصر إذ يا رسول الله أبقوا الله أن يجعل من من يا من تعلق كروكا من الله الله تكا من أن يجبه سبعي سبزاحي مسيح إصابي با من تعلق كي أنت من من من من من من من sai wani mutum kuma ya gagara ba su sai ya rasulullahi ni ma a roƙon min Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce lasta minhum ba sai ce sabaqaka biha usaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin sa suna da haske suna da ma'ana sai an kauna su su fito saboda inda suka ci wa din zuciyar na da tsarki mun ga sai da aka wanke da ruwan zamzam harshen na da tsarki ma aka ce ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى mun gane ko ma yantiku anil hawa an tsarkake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harfinsa aka tsarkake hukunarsa aka tsarkake bakin sa jikinsa baki daya aka tsarkake addininsa aka ce wa ma yantiku an wal najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu fi dinin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka faɗa wannan yasa kalmomin da ke fitowa daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a auni an auna su an komanne ne da ma'anarsa in ka kara wani abu ka bata in ka kira wani abu ka bata sai ka bar yadda manzon Allah ya kawo sai sa ya ya manzon Allah ni ma a rokan min Allah na zama cikin waɗannan mutum dubu saba'in da ba za a yi hisabi ba saboda hisabi ba karaman abu bane manzon Allah ke man nukishal hisab uzziba manzon Allah ke duk wanda aka yi masa ɗaya ɗaya a cikin hisabi da wahala ya shige kowa ne sai dai Allah yana afuwa abin bincika a kyale a kyale a kyale in aka ce za a fi ɗaya bayan ɗaya da wahala wani ya da wahala mutum ya shige to sai manzo Allah ya ce mishi sabbaka biha ukasha ina ma'ana sabakaka biha kasha. abin da ya nema bai samu ba to amma kalmar da za a yi amfani da ita sai aka amfani da kalmar da ba zai ji zafi ba zai ji ciwo ba ba zai yanke kauna ba da manzo Allah ce nan ta minhu magana ta kare sai ce sabaka ka biha ukashe ya riga ka wannan addu'a ce kwaya daya kuma ukashe ya riga ka in shiga aljanna sai da wannan addu'a wancan addu'a ukashe ya riga ka amma ba zai hana ka shiga aljanna da wata addu'a ba ko wani aikin ba ko wani menene sai ka je kai ta fama akan haka ukashi ya zama cikin almubashirin bil jannati kenan ko ba ukashi ya zama babban wali Allah dan aljanna قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه فاتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه سيما الله قال لا باري سوى راى اربعه انهار يا ذكور مود يخرج من اصلها نهران يخرج من اصلها ƙoramu guda hudu suna zallarwa ne suna fitowa ne daga asalin sidratul muntaha magayar suke ba naharani zahirani ƙoramu guda biyu fili suke wa naharani batinani guda biyu kuma a koye suke fa kuntu ya jibrilu ma hadhihi al-anhar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai jibrilu waɗannan ƙoramu kuma daga ina yaya suke wa ne su waɗanne ne قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة yace wa'annan guda biyu da gani koyi koramu ne daga aljanna suke fitowa wa amma zahirani fa nil wal furat guda biyu da kake gani nil ne da furat ثم رجع للبيت المعمور لأخذها من البيت المعمور حتى هنا من البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قلت يا كي جبريل منين كما وانا قال هذا البيت المعمور وانا يشيئك كما البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك كل رانا كل الله لك الدنيا ملائكه بيقول سبعين واسو شغل زي سواكي شكي سبع واسو تاجر رانا القيامة إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين ثم أتيت بإناءين وأنا أرقى من قرية أحدهما خمر والآخر لبن نحيا جيا نبيكما نون فعرض علي في أكل من فاخترت اللبن سينزى بنونه فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك alal fitra yace ka dace Allah ya maka kuma ka dace in ga ka dace da a cikin ka dace da addinin musulunci ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن قعقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فاتيت بقص من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فشق من النهر الى مراق البطن في عكس اجدد آه، النهر كون انا وانا رامي النهر aka tsaga har zuwa karkashin ciki na inda aka ke na aka yi operation فغسل بماء mamuli a hikimatan wa imani aka wanke zuciyar da ruwan zanzan aka cika da hikima da imani yasa ba abin da zai fito harshen manzo Allah ko manzo Allah sai alkhairi yasa abin da yake a yi ba a yi ba za a taba zama lafiya ba shari'ar musulunci yake a bi a yi aiki da ita duk sa'an da aka daina aiki da shari'ar musulunci zaman lafiya har abada ba za a taba samu ba a duniya قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفري به فقال موسى آدم إذن موسى الله بعد الأبار جرن أكشاءته إسرائيل إتياغ موسى آدم وان إتياغ النبي موسى آدم معنى صفة لوني من أكثر أسمر باجابة وبابكي بسكانا حكا طوال من ثوب كأنه من كأنه من رجال شنوعة ka ce annabi musa kamanninsa mutanen arab arzi shanuka wani suka biyu da cikin larabawa ke ce da su arzi shanuka wa qala isa ja'adun marbu'un annabi isa kuma mai kauri ne jikin shi kaman an ture kaman ture akai مربوط بعدوه بني بغدير بني وذكر مالكا خازن جهنم كما قال الله بار الاباري ما يا مالك ولا تسرموتا وذكر الدجال من قال الله بار الاباري الدجال فهذا الله من الدجال قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة تسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شموع ورأيت عيسى ابن مريم مربوء الخلق إلى الحمرة والبياض يا كمن جاء كمن طري سبت الرأس وأن غاشي شيخ من أي جمعة بعد القلوبة وأري مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه يتي فلا تكن في مرية من إلقائه كان دمو أكتب وقلت في ويحرد أن موسى قال كان كان قتالة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريد بن أيونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد أزرق فقال أي واد هذا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا يأتي لواد الأزرق إذ إيه ونقيمكم ون فقالوا هذا واد أزرق شافت يقول لك إيه أزرق kana ta anni anzuru ila Musa alaihi salam manzon na ce ka ce ina ganin annabi Musa alaihi salam habitan min as gashi yana daukowa da tsauri daga dutse wala hu tuqaru ila Allah bi yana daga muryar sa yana kan tarbiya labbaik Allahumma labbaik thumma ata ala qaniyat harsha sa'an ne zo kan tudun da ake ce da shi tsaunin harsha tudun harsha fa qala ayu qaniyatin hadha hadhihi sai ce wace wani tudu kuma ne wannan قالوا فنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس ابن ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعلت عليه كوبة من سوء كما قال لك كاتي قال إن كلهم يونس أم متى ينا كان ناقة هو جاء جعدت عليه كوبة من كل من في كوباشي ينا سايد جعل ينا سايد ينا سايد جفة من سوء النسوء ختام ناقته خلبته abinda aka yi ragaman dabbarsa ciyawa ne ciyawar ba aka kunso aka ta aka masa wa huwa yulabbi shi kuma alhalin kasancewarsa yana talbiya قال ابن حنبل في حديثه قال حسين يعني ليفا اي الله لك في حجاب ناقته قلبة شين الليل معنى كياوة أكا حدا أكا صر أكا كوكل أكا ساكا أكا شيئا شيئا مو عبد قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود عن ابي العاليه عن ابن عباس قال انت الرجل سيدنا عبد الله بن عباس سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتفيا ميتفيا من الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فكان مكة مدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا واد ازرق فقال كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داوود سيبين إرم كالجيك النبي موسى دكما إرم قاشل أمامي رواية بكي عيبا وابعا الاسم أهي في أذنيه قال قصر شو أنك يا سا يا سلطة غرابي أكين كنا يا سلطة له دعاء إلى الله بالتلبية ينا هذا موريا زواج على ملك الفركي ينا تلبية مارا بهذا الوادي ينا يأتي ينا وكي وينا شدي وغم وغمنا قل قال ثم سرنا حتى أتينا ثنية فقال أي ثنية هذه وقالوا هرشا ذاك ثنية هرشا هرشا ونا أول ونقول قولي إيه، وانا تبقى فكان هيا المدينة أو لفتي فقال فكأني أنظر إلى يوسف على ناقة حمراء عليه جبة صوف ختام ناقته ليف قلبة مارا بهذا الوادي ملبيا قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال يا اخي ممكن تجيب سيدنا عبد الله بن عباس sai maganar jihar da ya fi fado ana tattaunawa game da maganar dajjal fa qala bai maktubun ainihin kafin kafir ce dujal za a ga ayi zane tsakanin idanun guda biyu kan goshinsa aka ce kafir kafiri shi sa ahir kan daga wannan kalma a kul da je ka ɗauki ƙwar'an ka saka wata kila farko farko ta cewa a duk inda kuka kasance siyasa ku tsaya fati ku tsaya ya dai ku ya ba su karba su kashi amma tsakanin ka da Allah ka je ka saka mai alƙafa kun ga Najeriya inda ta shiga kun ga halin da Najeriya ke ciki kun ga kuskuren da kuka yi wancan karo kun ga abubuwan da suke faruwa kun ga tsakani da Allah abin da ke wajibi ne akan mutane yanzu musulmai na ne da tsofaffi yan siyasa da tsofaffi yan siyasa da yan kasuwa da menene a hadu sun siya madaurin ki daya a ce ga wanda ake so arewa ya wanda waɗanda suke ganin su ma sun cancanta sai a je a sami da su a tattauna cewa yanzu halin Najeriya ba mulki ake bukata ba ana so a tsirar da mutane ne daga halaka musulman da kafiran baki da a tsirar da su da halaka ana bukatar wuta ana bukatar ruwa ana bukatar kaza lokacin da ake CTF wannan Buhari ya biya kuɗin aje a yi teku a abin nan a kogi ce ya zama na arewa ita ma tana da kaza yana zuwa da hawaye kuki ba karamin fara san da arewa wannan mutumin da ya ba wai kansa ya ba zai ba garin za kai ba gidansa a'a zuciya da kishin kasa ne da al'umma ake so a yi aiki gadan gadan to amma sai kabilancin sa kuma duk da shi aka karanta aka ce ai babu komai da tsiri da aka ba ka tsoro kowa ya ga halin da al'amari ya fassara yasa duk wani mutum mai hankali wanda ya sa abin da yake ciki wannan lokaci fa ba ana neman mulki don a gida a yi mulki ba ne a'a ana neman wane ne zai aiki ya dawo da najeriya martabarta al'umma ta sarara a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali zalunci ya ragu azzalumai sai su ragu a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu isasshen wutan lantarki isasshen ruwa abinci makarantu aminci duk wanda ya dauki Qur'an sai da ma wani wani ya san cewa ba zai iya yin waɗannan abubuwa amma dan ya ta tsaya ko an ba shi kuɗi ko an ba shi mai tuye ko kada ka wallahi sai Allah ya tsaya ka ranar tashi ta biya a duniya ta kana sai kaji ba daɗi duk duk sai ka tara wallahi waye sai ma ta ka tara duk da daɗin rayuwa daɗin rayuwa na hannun Allah in ka kafa ko ba ka kuɗi za ka ji daɗin rayuwa in Allah ya kira daɗin rayuwa ka tara dukiyar baki daya sai ka mutu ka farko kuma ka je ka sha azaba wajiba da ka tara dukiya kana tara dukiyar Allah jarrabe ka da bala ai da rashin kwanciyar hankali har ka shi ke sa yanzu tsakani da Allah mutanen arewa da sarakuna ne da manyan yan siyasa tsofaffi da sababbi da lauyoyi da tsofi yan sanda da sababbi sun ya madaurin ki kai za a yi yanzu ba mulki ake so don an nufi kafa a ji ba wane ne zai mutu Najeriya aiki musulmai da kafirai duk su zauna su ji daɗin rayuwa hankalin sai kwanta kowa ya kwanta cikin sallar tarki cikin farka uwarsa ta kwanta ƴar samatarsa amma ana zaune kowa kana ci kana kano ya yi suna kowa don zafi ba ruwa kuma kauta ka san cewa kana cinewa uwarka tana gida ita ma haka take matar da haka take ne aka ji daɗin ne aka ji sa'annan hankalin kowa bai kasa ko a firgice ba a jina kirki wani ya mutu wani ya mutu wani zai ya mutu wani zai ya mutu wani na kwanci ya mutu wani ya ce shi kana da rai haka zarar rai shi kenan da kai an bayyana ambatan sunan da kenan kana da rai ne kana da kuɗi ake cewa wani kaza wani kaza wani kaza a kawo tashin a baka na kano da na da na kano da na kwancin da na kaza da na kaboro zai shiga su faɗa maka rana ɗaya ka koma ga Allah da kai sai aikinka ba ka ba su duk wannan ne rayuwa ce jabu ake wallahi rayuwa ce ta jabu rayuwa ta ainihin da gaskiya ita ce ran aka saka cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kan ka dauki qur'an ka saka ma wani kafiri an ka san wallahi tallahi ba annan ma na da ina maka na da yin ne wallahi tallahi kai bayani ne addini ka sai ka bayyana addinin ka ne wani ko aqidan wani an kai wannan ya Allah ne

wani bai tsinta bane ko kuma ake majalisa da su ke nan magana ba kwana yunwa suna kwana ba ruwa ba ba asibiti ba makaranta ba a kwanciyar hankali shi ke na kuma Allah ya kyale afa hakiktum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un afa hasibtum annama khalaqnakum abathan sai kuke mun halice ku ne maka kawai kaje ka zauna majalisar kan ko na kalkina ko na abuja ko majalisar kaza shi ke na aje a kada hula a yi dariya a tawa a sha ko ba kula a sale ko a taso ranar lafiya ba za a yi tsari ba duk zaman da kuka a majalisa tun daga abuja har lokar zaune yana nan rubuce mala'iku suna rubuta duk littafin da ranar tashin alkiyama kansila chairman gwamna minista kwamishina dan majalisa dan menene mai mataimakin shugaban ikra'a kitabaka kafa bin al-suka yawma alayka ah. sai ga kuma hakan muka je na zata muka abin da muka dawo muka da ya bi dukiya gashi nan kana kallo ka fada kuɗi kaza ka da duka za ka abin da cancanta kake ka bisun zuciya duk sai kai bayani wallahi wallahi sai ayi bayani sai ayi bayani aka ce sayyidina Umar yana tafiya cikin daji ya ji kishin ruwa ya samu ruwa karkashin dinga da mutanen kirki da ka tashi nan ba za ka gwanna ga sai ka samu randa karkashin inuwa karkashin bishiya an sa wa ba ne ba ka san dare ka ji ruwan sanyi ka sha ka shiga hankali ka kama hanya suna tafiya ba ruwan firiji ba ba na yankari ba ba ko kakola ba lemu ba a'a ruwan ruwa ruwa ka sha ka ji ka makoshin ka ji ka hantarka da ya ɗauki ya sha ya sanyi ya mai da numfashi yan mai da numfashi yake wa inna la musalu an hada yawm al qiyama wannan ruwan sanyi da muka ji cikin zafi muka ɗeba muka sha yake wallahi ranar tashin al qiyama sai an tambaye mu wannan ni'ima ina gode da muke sannan ke in kuna su kukarar zamana kun mada tusalun na yau magizin anin na yi ka shiga majalisar tarayya haka kawai aikin banzari majalisar gari ka zama gwamna ka zama minista ka zama kaza ka hau mota da kake so ka sa rigar da kake so ka tara kuɗi ka sai kulosi, ka sai duk mutanen ka san gaje su kuɗi shikenan kawai a je lahira don ka je umra ko malamai sun sai ka je kai umra shikenan sai kawai a je barna ya je umra wa'anda kai umra ka je ka dawo waɗanda ke kwana cikin umra fa suke kwana cikin makka in suka yi shi sai me aka jale su balle sai da kafin ka je ka bata kafin ka dawo ma ka bata abinka ka je ka yi aikin hajji. kayi aikin haji in Allah ya karba ma kudin halal ka je kai aiki yadda ya kamata daga airport kuma za ka bar aikin ka ga talaka ta zo tsohuwa ko tsoho dan kauye shi ke da tafiya guzurinsa ya kare kai zo kai ne alhajin birni kai ne mai karfi ka bada kuɗi a ɗauke ka shi a bar shi sati ɗaya sati biyu ka da Allah kana da tabbas yana da guzurin da zai ci kai da ke da guzurin da zaka ci wata ɗaya ka ce zaka kuɗi shi da guzurin zai kare aka nuna aka yi magudi aka murji aka zo aka fita kai sauran ya hakuri yana ta kai shi tana tsohuwa tana kuka da sayar da komai da kwanan yunwa shi kenan sai Allah ya kyale ba komai shi kenan Allah ya zama kuma shi kenan abin wasa shi ba hikima cikin halitta kenan Kila budda yawman yuhsadu maghrub wa kulluna an nafsihi mahdud فإنه مكتوب بين عينيه كافر بجلده قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم ابن عباس جديدا سوى النبابين الرجوعي أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما إسي أم النبي إبراهيم لي إن كنا سوف سن وانين كما رجي قدوب أبوكم من ذا الله أنا نبي شيء من ذا الله سياك قوة كما النبي إبراهيم <coughs> وأما موسى أما الذي موسى فرجل آدم جعل على جمل أحمر مقتول بقلبة أتى مشي قلبة يعني، آه، رقم على سياوة ka an ne an zuru ilaihi idan hadara fil wadi rabbi sikatin na kallo da dai gaddaro cikin kon yana talbiya ala hadana ku kai batun qaidin ala hadana laifu abinda ake nufi shine ku zaban ma Najeriya wanda yake kyau nan da ma Najeriya kyau shine abinda za ku yafi dace ma Najeriya shi abinda za ku zaba kenan mun gane ku ala hadana laifu وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد علي الأنبياء أي شأننا من النبوة فإذا موسى درب من الرجال كأنه من رجال شنوءة قال أن النبي زكاة أزل شروع أجل مثلا سبيل الأربعة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرأ من رأيت به شبعا أروح بن مسعود يسي سيقى النبي عيسى واللي يفك ماذا النبي عيسى شين قوة ابن مسعود قال مين النبي عيسى أنا سامو كرامة أنا سامو كرامة أنا سامو كرامة ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبه يتي فيها النبي إبراهيم وأن نجاة السمالك شين أبوكم شين من الله صلى الله عليه وسلم كنا يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام سينجى جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها zihiya wani mutum ne zihiya ibn sa'id al-kalbi yace zihiya ya fi yayi kama da jibril a cewa malamin ko yayi kama da mala'ika jibril ai shi kenan an da malai ba sha Allah sai an tara dukiya to jiya ibn sa'il kalbi to da ya malaka jibril in zai zo da suka mutu da zuwa amma jiya bai taba daukan wannan daman ya abin ko wa fi riwayat ibn jiya khalifa قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المطيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل اشبه قال مضطرب حسبته قال فقالوا إن هذه اللفظة قال حسبته دخلت فيه وهم أو ظن فبقوا فرجل على ke sa sai aka yi jirgin ne kan wacce sifa da muka faɗa wannan suka ce kuskure rajulun ra'as ka annahu min rijal shanu'a qala wa laqitu isa fana'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza rab'atun ahmar ka annama min dimas wannan kalma ita ce sabwa a cikin wannan riwaya sai ga annabi isa ya fito ahmar ga shi jikinsa jazir ka annahu kharaja min al-iman kace ya fito daga wajen wanka ne jikinsa na digan ruwa ko ko a kace mutum ne da aka abu ne da aka koye shi ba ya taron da ya fito sai gaji a ban mutum kike haka ga annabi yani amma قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بإن فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر وقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته وقال هديت الفطرة أو أخذت الفطرة أما أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك أكتب أكتب من ذا الله صلى الله عليه وسلم قرية قدابي ننوى نودنا جيا sai manzo Allah ya zabi nono sai aka ce ka shiri ka dace shi yasa da za a kawo maka a ce ga ƙwaryar nono ga ƙwaryar giya ka saka ka saka ƙuri'arka ga ɗan giya ga ɗan nono wala ka ba in ka zaɓi ɗan giya shi ke nan ka ɓata kowa ya ɓata ko zaɓi ɗan nono shi ke nan ko kuma ya shara ba sai ma za su kula. Haka ce ga a ce ka zaɓi giya da al'umma ka duk sun yi gawaya da sun hudu da sun tsada Allah ya kiyaye mu babu zikirin masihi ibn maryama wal masihi dajjal wa'annan hadisai na isra'ila mai iraji adadin abin da imam muslim ya kawo in ka ga za ga hadisi guda nawa ne da bambancin da ke ciki da sabbin da suka rawaito ainihin wannan shari'a da ake wasa da ita yadda aka karbo ta kenan sai da aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire rabon shaytan sa'annan aka tanki sa'annan mala'ika jibril ya ɗauke shi aka je sama ta farko a sai da aka da annabawa har aka je sama ya gana da Allah madaukakin sarki nan aka taho da sallan aka taho da shari'a aka taho da addini wannan shari'a duk duniya baki ɗaya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turawa ne suka ce aiki da ita bakake ne farare ne duk wanda yake aiki da shari'ar musulunci shi da jin daɗin rayuwa har abada har ya haɗu da Allah duk kuma wanda ya aiki da shari'ar Allah ya ya shiga arziki ne ya shiga cikin kwanciyar hankali da imani da nutsuwa har kuma ya Allah Allah ya ga kuma sama da abin da ya bari a duniya shi yasa duk yadda za a yi yaudarar ka za a yi kudi za a kawo a baka za a ce maka ai siyasar ku daya fatin ku daya yace eh Najeriya kowa na da ɗan jiyin siyasar da yake so amma randa da zan je saka kuri'a ta ai ba kowa ni tsakanina da Allah tsakanina da Allah kuma Allah na kallo kana musulmi ka ga azaban da al'umma ke ciki ka je kuma dan zuciya an sai qur'an ka wallahi ranar lahira sai kai bayani sai kai bayani tabbas kalla za ka yi wane ne ya fi ma Najeriya kyau wane ne ya fi dace ma Najeriya wane ne zai tsira da al'umma zai samo su daga bala'in wa azaba a sami zama lafiya musulmai su ji daɗi arna su ji daɗi kowa ya zauna lafiya yin ibadarsa ibada addinin ka Najeriya ta baka izini kai addinin da kake so kana so kai kiristanci yana so kai kiristanci kana so kai musulunci kiristancin yana so shiga mafafin da yake so kana so yi musulunci yi na gabu kai na gaskiya kai na menene ba abin da ba wanda ya sai hana ka abin da ka yi amma ranar lafiya kowa zai je bayani ko kore aska kowa ya kasa kunni gwamnoni ne sarakuna ne yan kasuwa ne kowa ne ne kace dan kai maslaharka bar ka dauki qur'a ka saka wajen giya wallahi tallahi za ka yi dare za ka yi bayani ranar tashin kiyama wallahi tallahi sai ka yi bayani sai ai ma abinda ake so ka na nono shi ke nan giya za a rama ko nono wannan shari'ar yadda aka karɓo ta ce gwamna kake mataimakin gwamna kake shugaban kasa kake mataimakin shugaban kasa kake minista kake kai aiki da shari'ar ko ba kai ba kai ka cutu wallahi tallahi kai ka cutu shari'ar Allah ba ta cutu ba addinin Allah bai cutu ba kai ne ka cutu ranar da aka zare ranka kala ana saka ka cikin kabari shikenan duk wata shari'a duk wata kungiya duk wani siyasa an wuce shari'ar Allah za a yi maka a cikin kabari shari'ar Allah za a yi maka in ga waye gari ranar tashi alkiyama shari'ar Allah za a yi maka har ka je aljanna ko ya je wuta shari'ar Allah za a yi maka to rashin yin shari'a a cikin mulkin ka don kana tsoron kaza kaza kaza kaza me zai maka wane ne yake maka banda Allah ko me iya bada mulki banda Allah ba wanda ke iya bada mulki abinda ake so ne, wannan siyasa an ga yadda ta kasance an ga yadda za ta kare ta yadda za ta kare in an dawo sabo kamata ya yi wallahi daga gwamnoni ne ministoci ne a tsara kowa a ji hankalinsu a nuna musu kasarar da ke ciki a nuna musu kasarar da ke cikin hangen da suke yi kai ba sa hangen ne ba sa hango ne da kusa suke hango Allah ya yi ma muwafaka ya ka rabo sarkin garin ku ko shugaba ko gwamnan garin ka fago abubuwa da ba a taba yi ba sannan kuma idan kana son azabi ka shekara kudu kai ka tsara manzo Allah ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba ila yawm al-qiyama wannan abin da ka kawo ba a taba yi ba a ciki duk wani gwamna da yazo yi kana da lada. saboda kai tsakani da Allah amma in kai ne dan kan fitar azabi ka ka wa in wa inna ma li kulli mri'in misali Allah ya sa ka zama gwamna kasar ka musulmai ne kasar ka sai ka kirkiro kaza bari ayi mata kaza bari ayi masallaci kaza bari ayi kaza sai kai tsakanin ka da Allah in ayi kuskure an yi zamiya an yi sai a dawo daga baya ya Allah wadda tsarki mun kuskure wannan ayyuka Allah ta kasa dan Allah muka yi Allah ta kyautata mana niyyar mu shikenan suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal shikenan in Allah ya kake kyani ya kace gafarta maka sai ya dauke ka dora kan hanya ya ja ka ma niyyar kenan duk waɗannan abubuwa da ta tsago ka kawo na alkhairi kana yi ba a taba yin su ba duk wani gwamna da ya zo da yi ba za a zarge shi duk wani gwamna da ya zo kuma ya yi kana da kamashin lada wajen Allah don Allah ne karsa a ci ka a sauce ka yau ka ci riba amma manya-manyan abubuwa da ake a demi lafira kai kana yi wai don ka nemi duniya shekara hudu fa kai shekara hudu kana gwamna kai shekara hudu kana majalisa kai shekara takwas kana shugaban kasa kai shekara talatin karshe ne ka gama riban ne kake ba wata riba da amma ka kyautata niyyarka abubuwa kana yin su ne tsakani da Allah Allah shi ke ba da mulki ka zarke na hannun Allah in Allah bai baka ba duk malaman duniya ka hada su wallahi ba za ku isa su dora ma yini ɗaya akan mulki ba sai Allah ga dama Allah wa ya kulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in farko da kaje Allah ya zabe ka kamfe mai kai yaudara mutane kai Allah ya ga dama ya baka akwai masu da yawa akwai wanda ba sa so ka samu Allah ya ma ya baka to shi yasa duk abin da zaka yi sai ka yi tsakani da Allah sai ka ga yadda Allah zai maka duniyar nan Allah ya sai ka zargi kowa insha Allah Allah ya samu ne ai ko rufe a ko nono ko giya babu zikirin masihi ibn maryama wal masihi dajjal babin da ya zo na bayanin isa dan maryama da masih bawan kwarai da mugun bawa قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن الله صلى الله عليه وسلم أراني ليلة عند الكعبة نازل زيادة الدري وجن كعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال sai na ga mutum mai asmarin launi kamar mutum wanda mafi kyawun abin da ka gani lahu limmatu ka ahsani ma an tara min al-lima yana da suma gashi har zuwa wajen kunninsa kamar duk gashi wani gashi da ka ba gani mai kyau ya kai har wuyan mutum kadra jalaha ya taje ta ya wanke ya taje ya sha mai ya tana kyalli gashin na kyalli yana kyalli fahiyar da tana ɗiga ruwa tana ruwa saboda sabanta da tsabta da kiyayewa muttaki'an ala rajulaini yana a kan mutane biyu suka sake shi au ala awatiki rajulaini ko akan kafadin mutane biyu ya dogara a nan ya dogara a nan suna tafiya da shi ya tufu bil yana tawafin dakin kaba fasa altu man haza sai na tambaya na ce wane ne wannan fakila hazan masihu bin maryam sai aka ce wannan annabi isa kenan dan maryam ثم إذا ana برجل جعد ja'adin qadim sa'annan kuma sai ga wani mutum mai dunkulallun gashi a'war al-ayn al mai daya ka annahu inaba ɗayan idon ka ya mutu kaman mataccen inabi tsafiyatan wanda ya ya daga ya ya aka mataccen inabin aka jefa cikin ruwa sai ga haza na tambaye su wane ne wannan fakila hadal masifar dajjal wannan shine dajjal manzo Allah ce jira da dare ya ga annabi na tawaga kuma sai ga dajjal sai ya nuna kamannin su annabi isa kyakkyawan mutum ne a rajin kuɓannin su aka ce ke kyakkyawan mutum ne mana kowa da irin kyau shi da halinsa aka ce ka zabi kyakkyawan mutum ga annabi isa yana tawafi ga kuma dutsen mummuna tare da shi wane ne za ka zaba shi yana tare da shi yana tawafi to abinda malamai suka fada suka kawo a nan ne. an ce dutsen ba zai shiga makka ba zai shiga madina to gashi manzo Allah ya ga shi ga annabi isa na tawafi sa'an kuma ga dutsen to yaya kenan aka yi sai suka ce in mafarki ne wannan babu iskali in kuma hakika ne to ya kamata a nemi a yi ta'wili sai suka ce eh in mafarki ne ai ba wani abu mutum ya kan gani cikin mafarki abubuwa masu mamaki in kuma ra'ayin aini ne to ya za a yi an ce dutar ba zai shiga makar da madina ba sai suka ce eh dutar ba zai shiga makar da madina ba to ya haka zai ta makka ko madina sai suka ce a lokacin tuna shi ne za a hana shi shiga a lokacin da ba lokacin tuna ba lama ne a mai an kula wani suka ce zan tutuka masu baɗin niyyar ma zan tutuka kowa na neman tawilin da ke yi sai ka je ka yi bincike ka gani manzon Allah ke ya ga annabi Isa kyakkyawan mutum yana tawafi sai ga dutar kuma mummuna yana kusa da shi to sai aka sai ka bincika yaya aka yi dujal ya shiga makka in ma mafarki ne manzo Allah ne gani ruyan anbiya kuma haku المسيح دون مسيح ne kuma malamai cewa المسيح بالحاء sai a ba المسيح بالخاء sai a ce shine hujja ne eh? a yana gefe yace fara aiki sai daga kuma kuma illa ana bi rajuli yace sai ga annabi sai sai kuma na zawar mutum haka ga kinan sai kawo su kalsa قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال وترى من الله ما كان المسيح الدجال وقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور سيتي الله بدوكين سركي با مي إدو بني ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى يتي مسيح الدجال مي إدو ديبني كأن عينه عنبة طافية فاكي أي إدو إنبيني دير دير بيلا لكي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة نسيت أكم بجمالا مفرقين فإذا رجل آدم كعسل ما ترى من من أذن الرجال تضرب ذمته بين منكبيه غاش ويا غاش سومنك يا ذو حركا كابلوسا rajul sha'ari ya taji gashinsa mai sarkin gashi ya turu ra'asuhu ma'an na diga ruwa tumansa na diga ruwa wazi an yadaihi ala manki bai rajulaini ya dora hannayensa guda biyu akan kafadun mutane guda biyu wa huwa bainahuma yatufu bil bayt yana tsakanin yana tawafi ka'aba wa qultu ce wane ne wannan فقالوا نسبتي المسيح ابن مريم شيء wara ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعلا kaga tambayar ka ta zo yace sai ga baya sai naga wani kuma bayan shi ja'adan qatidan a'wara ainul yumna ka asbahi man ra'aita min an-nas ibn qatan yayi kama da wani da ake ce da shi ibn qatan mara kyan kallo wadi an yadayhi ala manki bay rajulaini yatufu bil bayti fa qul man hadha qalu hadha al-masih ad-dajjal قال حدثنا ابن ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنزلة عن سالم شيما اكتي مسيح الدجال شيما اكتي شيما ينا طوال النبي عيسى نا طواف شيما ينا طواف تو يا ذا يا ذا رب الطواف ما انا ان كاي شيما ينا دين بايان سا kenan ko za a ce tsawaf yake ko yana bin bayan yanzu ta shigo masallaci aka ce in aka yi kiran sallah sai shi dan yanzu in aka gama sai ya dawo yana sa maka wasu wasu kai samuwar ka cikin masallaci daidai da samuwar da cikin masallaci kai ka zo cikin masallaci kai ibada sai dan kuma ya zo cikin masallaci janye ne to dan an gan shi kana sai za ka yi sallah shi ma ya zo yana sai sai ka kai yake da yana sallah kenan ba dai ne zama yana sallah mun gane ko قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حمزة عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عند الكعبه رجلا ادم قبس الراس واضعا يديه على رجلين يسكب راسه او يقتل راسه فسالت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم او المسيح ابن مريم لا ندري اي ذلك قال ورايت وراءه رجلا احمر جعل الراس اعور العين اليمنى اشبه من رايت به ابن ابن قتل فسألت من هذا وقالوا المسيح الدجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن قتيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يند قريش واتك كارية من ذا الله كتي بيت المقدس وانا نوى سكي لو كذبت داو كتي جي عندي كذا بيت المقدس هكذا جي سمك داو سكتي آآ آه، إنجز gaskiya kake manzo Allah bai taba zuwa bautar ba suka suna zuwa kasuwanci suna dawowa kace in gaskiya ne ka ya lamma kazzaba quraish kuntu fil hijri sai na na hauka hijri fajala Allah li bait al maqdis ina hawa kan hijri sai Allah ya nuna min baitul maqdis gashi ina kallo ina sifata musu kofa kaza na waje kaza hanya kaza ga yadda take ga kofa kaza ga kaza fata fitu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi manzo Allah ce sai Allah ya masa ya kwara ya buɗa masa ya dauko masa talabijin ko set ko a menene internet ya dauko masa kafin ai internet kafin ai talabijin kafin duk duk wani kirkire kirkire da za ka gani an kirkiro kuma akwai alheri cikin manzo Allah ya yi sama da shi manzon Allah ya tabbata albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abubuwan ta bayyana abubuwan cikin ba akwai abubuwan da sai ummatu da'awa akwai abubuwan da duk su sawa da'awa ne ko kafirai ne in kai kokari zaka iya cikin abin da yasa musulmai su koma ba rashin kokari ba wai lallai daga kawo musulmi suka zama rauran ne ba a'a sun yi karfi lokacin da suke da karfi sai aka zo aka karanta su wa'annan matukan an bar su suna hade sun tsaya madaurin su daya sa'annan kuma suna rike da addinin su yadda ya kamata babu wani karfi da dinke girgiza su shi yasa ya za a yi bar a zo a raba su da addinin a saka musu bid'o'i a saka musu rarrabuwa a rarraba gawunan wannan na son mulki wannan na son mulki wannan na son mulki shi kenan sai a sarrafa su yadda aka dama abin da yake faruwa ce manzo Allah kuma ya zama ke sai Allah ya nuna nan ina kallon baitul maqdis ina ba su labari ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa ana anzur ilayhi ina kallon baitul maqdis mu'jiza kenan cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم قبض شعر بين رجلين ينتف رأسه ماء كان صلاة الجروة أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس سيغا ورمسو فاشنا قاتل مجدكي جعد الراس اعور العين كان عينيه انبه قافية قلت من هذا قالوا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قتل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا مجيب بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني اتناغني اخا حجر قريش سنة تنبياتا أما السرايا سنة تنبياتا إسرائيل أكيدني فسألتني أن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها تسكة تنبينه إس أبو بوار بيت المقدس باني تتبس حسن سلوك إلا نجيبا تسكة لاميني بابين دي كيني لبقر فقرمت قربة ما قلت مثله قط sai na yi bakin ciki da ban taba yin irin ba za su kare sani ni kenan na ce na je su tambaye da kaza ba kenan su fata ba qala farafa'ahu Allahu li anzur ilayhi sai Allah ya ɗauko min baitul maqdis baki daya ina kallon baitul maqdis ga kofar kaza ga kofar kaza ga kofar kaza wannan kaza yake ga kaza ga kaza ga kaza Allah ya ɗauko masa baitul maqdis yana kallo anzuru ilayhi ma yasaluni an shay'in illa an ambatuhum bihi yace duk abin da suka tambaye ni sai na ba su labari kaza ne ina kallon su ba sa gani وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي يتنازل في جماعة أن باطقة من مكينة سينا صلى فإذا رجل ضرب جعل فأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي سيقع النبي إيسى شمانا سينا صلى أقرب الناس به شبها أروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أجوا إن أنا قائم يصلي قائم يصلي قائم يصلي أي ما ذكر قبل ذاك ذاك ضمن ذاك ذاك وأن tashi ya fa'imu ya salli shi gwamna ya tashi cikin dare ya tsaya ya sallah ya sallah ya roki Allah Allah ka tabbatar da albarka kasa Allah ka kare kasa Allah ka kare kasa abin da ake bukata قائم يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحالت الصلاة فأممتهم إذا من تقلق السيلوك في الصلاة تجو sai na shiga gaba da sallah ma fara da sai manzo Allah ya sallah ashe duk inda aka hadu jagoranci ga a saka hannun musulmi ga annabi Isa ga annabi Ibrahim ga annabi Musa ga kaza kaza kaza na hadu da Kirista da Yahudawa da wane da wane ne sai a gabatar da musulmi فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت اليه فبدا ان بالسلام ايه ga مالك wanda ke kula da wuta kai masa sallama sai mazan shi yarda mu manzo Allah sallama Allah ka dauki sarki muna roƙonka da neman zafin ka Allah ka ba mu da mana ne albarka Allah ka ga yanda yanda yi zafi Allah ka sanya ya mana Allah ka ba mu da mana ne albarka Allah ka ba mu da mana ne albarka Allah ka ba mu abin da za mu iya Allahumma na fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man adayt wa barik rabbana wa ta'ala وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بذل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنذرناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا شيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شهيد كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أمن الله علينا ووقفنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذاب ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما آمنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا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 فاحفق على أمتي فحفق عني خمسا وفي كان يقول على أبي نبي يا الله مرحي تركيس أيما أبي أبي فاستوت حفق عنا يا الله مرحي تركي صوت مرابية سنين خمسين فرجعت إلى موسى سنزاك دعوة نوتي وجن موسى فقلت سينتي hatta an ne hamsan Allah madauki sarki ya rage mana guda biyar ƙala sai ya ce inna ummata ta la yusifu la zalika arba'in da biyar din da ya shaura al'umma ka ba za su iya ba farje ila rabbika fas'alhu taqdir ka sake komawa har zuwa yau dai zuwa wajen ubangijinka ka roki a sawaki musu a rage musu ƙala yace falam azal arji'u bayna rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina musa alayhi salam yace ban kushe ba na ina kai kawo tsakanin ubangiji na madaukin sarki da annabi musa alayhi salam hatta qala har sai da Allah madaukin sarki ya rage ya rage har aka kai guda biyar na sake dawa sai Allah madaukin sarki ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama innahunna خمس صلوات كل يوم وليلة يجي صلوا لي بلا بيرني شين دري درانا لكل صلاة عشر duk sallah in ka aka yi za a samu lada goma har yanzu aikin aka rage amma ladan na nan hamsin ke fa zalika hamsuna salatan wa man hamma bi sayyi'atin falam ha. yanzu ana magana sallah zuwa e, isra'i da miraji da garbi sallah salloli guda hamsin aka yi har zuwa guda biyar da ya gama sai kuma shigo da wani hukunci ce man hamma bi sayyi'ati duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki falam ya'malha lam tustab shay'an duk wanda ya niyyar yin mummunan aiki bai aikata ba ba za a rubuta masa laifi ba fa in amilaha in ya aikata mummunan aiki kuma kutiba a wahida sai a rubuta masa laifi guda daya qala fa nazartu hatta jahaytu ila musa yake manzo Allah ki sai na sauko har sai da nazo wajen annabi Musa fa akhbartuhu sai na bashi labari cewa Allah madauki sarki ya rage sallolin sura guda biyar fa qala hajjan zuli annabi Musa sai ce irjir ila rabbika ka sake komawa zuwa ubangijinka fas'alhu tafifa ka roka ka nemi a rage muku har yanzu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace fa qultu sai na faɗa ma annabi Musa nake qad raja'tu ila rabbi hatta tahayaitu minhu yace na koma wajen ubangiji na nemi ya rage na koma kai kawai yawa yanzu ina jin kunya kuma na ce a je a rage mana daga biyar to yadda aka karɓar sallah kenan shugaban mala'iku da shugaban halitta baki daya sa'annan aka je sama wajen Allah madaukin sarki aka karɓar salloli da ake wasanni da su yanzu قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي من الله صلى الله عليه وسلم فلا برواية عن السمالك اولا أبيت عن يوم فانطلقوا بي فيسك سفيدني إلى زمزم زوى ورم بئر زمزم فشرها القجري في أكتاق فوتيتا ثم غسل بماء في أكوينتي دروا زمزم بماء زمزم ثم أنزل فأنا أكتاقه وأكتاقه وأكبره قال حدثنا شيبان ابن فروح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن الجلالي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل سيدنا عرف أما لك يروت رواية يتي من الله صلى الله عليه وسلم وترانا جبريل يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان الهالي كفت من ذا الله صلى الله عليه وسلم إنا وطيها تارد يا رند أجي شاهد نصيبا أجي شاهد وجد الحليمة ابنة أبي بحيب السعدية التي تشاهد من ذا الله صلى الله عليه وسلم هو يتكفى السيدة halimatu ibnatu abi zuhair as-sa'diyya da ta dauko shi kissan an karanta kissa an sha karanta mai mai kissa adad larabawa suna ɗauka mutane a je a ba su shayar da su to ta ne aka je kasuwa ba su kaman da za ta ɗauka ba sai ga wani yatima abi talib ya zama dole da babu gara ba daɗi ko sai ta ɗauko shi haka a lokacin da za a je a bar hawar ta ba ta iya tafiya da yunwa da rashin koshi da menene amma da aka je waɗanda suka samu ƴaƴan zata ƴaƴan masu hali sai ta har aka gama cin kasuwa ba ta samu wanda za ta ɗauka da yi ta shayar da shi ba sai ta ga cewa abin aibi ne a cikin zo kasuwa kowa ya samu ɗan da take shayar da shi a biya shi ita ta koma haka nan ya za a yi bar a ɗauki wannan ɗan haka da babu gara ba da ko sai ka in a koma haka gwamnati ta dauke shi haka ta dauke shi don maraya ne ya ma abin tsali wayannan kuma ya'yan masu hali ne tun daga nan da ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a koma gida a ce albarka ta dauka tun daga nan kawayen nata suka a'a ya halimatu ba ke ce da muka taho daga gida za mu zo kasuwa a bar hawa saki da kyar ma take tafiya ya aka kuma yanzu ta samu ta zama ta koshi ta fi komai karfi da tafiya da mene da mene ne ashe albarka halima ta dauka zuwa gida wa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu fihi khairan katira sai ta je da shi gida tana shayar da shi to abubuwa da take gani dama tana kawo gida sai albarka ya sauko gida ana shayar da manzon Allah kullum zaka mu lokaci yana Muhammadu da Ibn Abdul Ibn Abdullah ana shayar da shi ana shayar da wadannan yaran da ake shayar da su wata rana sun fita suna wasanni sai yara suka ga an kama mala'ika ya zo sun dai gan suna wasan yara sai aka mai ɗaya cikin su aka kwantar da shi aka tsara kirjinsa har zuwa ciki sai suka firgita mala'ika jibril zai tsaka kirjin manzo Allah har zuwa kasan cikin sa ya cire dukiyarsa ya cire wani tsoka ya ce rabon iblis ke mai shekan nan an raba ka da shi aka wanke aka yi operation aka ɗinki aka koma farko operation ke nan da ake ko sai yaran cikin yaran da ake sha da suka sheka gidan suka je suka fara halima da mijinta ga wannan fada da kuka ɗauko ba kurai shi ya mutu sun ga an shi fitar da an shi fitar shi an ka an da shi a aka suka yi ta ce ga sanar ya mutu aka zo firgite aka zo a guje aka zo suka ga manzo Allah suka ta canza ta jazir suka dauke shi hali din an nuna cewa akwai abin da ya faru to sai aka shawo ka to su fara mai da wannan yaro makafa kar wani abu zai same su mu shiga magana kar wani abu zai same kaza-kaza-kaza, za za su ba su abin da ya kuɓe da ya gudana ba shine riwaya take manzo Allah da kai shi ke ba da labari yace أتاه جبريل جبريل فائل أتاه كريم جبريل يوم من الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جملة دعائية وهو واو الحال هو مبتدا يلعب في المضارع والجملة والجملة من الفيل والفائل في محل رفع الأبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه يلعب مع الغلمان فأخذه كام من ذو الله صلى الله عليه وسلم يبرون انت يبرون انت يبرون انت في كام وانا اكا ايكوش في مصر في فصرعه shirka da shi ya kare shi ya kwantar da shi kaza fa shakka an kalbi ya tsaga zuciyarsa ma'ana ya tsaga kirjinsa tun daga farkon kirjina har zuwa kasan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsagawa kuma aka yi yadda ka ana tsagawa sai dai yaya aka yi da wani irin da wani irin da wani irin wuka aka yi wani irin alura wani irin zare suka ce aka tsaga aka cire aka yi aiki kuma aka dinki don sahabi yake yana ganin alaman dinki a kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a فاستخرج القلب لإطلاق تيسير زوجيا فاستخرج منه على قتل لإطلاق زوجيا تيسير ولنا مألوكوكا تيسير والقلب حكا يسير فقال تيسير هذا حظ الشيطان منه ملائكة جبريل وانا ربو الشيطان كينا أكتن زوجيا كأنسير أبغى قدشي باق با شيطان ثم غسله في قصد من ذهب بماء زمزم sai mala'ika jibiru da ya kira zuciyar ya kira da rarrazon shekar sai ya sa zuciyar a cikin tasa na zinariya ya ɗebo ruwan zamzam ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar ya wanke zuciyar sa'annan ya mayar ya ɗinki kun malamahu sa'annan sai ya ɗinke wajen kun ma a ma'arada hufi makaniki ya mai da zuciyar inda take sa'annan ya ɗinki wajen alhilmanu ya tsauna ila ummihi sai yaran da suke wasan kasa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo a guje zuwa wajen sayyidata Halima bint Abi Zaid as-Sa'diyya yani zikruhu zikru shi take mai shayarwa wa qalu sai suka ce inna muhammadan قد قتل إن حرف توكيد محمد اسم إن قد قتل جملة في محل رفيق خبر إن إذ لله محمد تبت an kashe in na إن حرف تكليف ta حرف تأكيد فاستقبلوه وهو منتقب اللون sai kuka zo kan da kika ɗauko su shayar da shi ba kurai da shi an kashe shi shi kuma yaro ne karami yadda an kama mutum an shimfide shi an tsaga zuciyarsa ai iya tunanin yaro wannan wanda aka yi wannan aka yi wannan can da aka yi an kashe shi an gama da shi mun gane ko in yaya aka yi sai aka daga zaran an kada mutum sai a ce an kashe shi a'a watakila ya ga aikin da aka yi ya ga an karki an tsaga sai tabbatar da cewa a yi wannan ya muku shi ke nan sai tabbatar da cewa an kashe shi قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المحية في صدره yace ina ganin alamar da rinkin da aka yi akan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا هارون بن سعيد العيني قال حدثنا ابن واحد قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر بعد نفر من اكن شادري لما قال صلى الله عليه وسلم سريت من حرم الليلة إلى حرمي كما ترى البدر zaraita min harmin laila ila harmi an sha da manzon Allah dare daga ai tafiyar dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis sai baitul muqaddas mutum uku suka zo qabla an yuha ila kafin annaka wahyi wa huwa na'imun fil masjidil harami alhali kasancewar manzo Allah yana bacci a masallacin Makka wa fatan hadiba da tsirfihi na hawa hadiba sabiqin al-bunani wa qaddama fihi shay'an wa akhara wa zada wa naqasa yake kawo hadisin kamar yadda wancan aka kawo sai ya gabatar da wani abu ya linkita wani abu ya kara wani abu ya rage wani abu amma ma'anar magana sai ake dan Allah shari'ar da aka je aka karbuta kafin a je a karbo ta shari'a wanda zai je karbo shari'a wanda za su zai su dauko wanda zai je karbo constitution wanda za su je karbo constitution sai da aka cire zuciyarsa aka raba shi da shaitan ba shi ba shi dan ba rabon shaitan sa'an nan aka hau sama har aka ja gana da Allah wani ke sarki fiyayyen halitta baki daya da fiyayyen mala'iku baki daya suka yi zuwa karwo shari'a don Allah wannan shari'a me zai shiga ciki na tawaya me ba shi da kyau a ciki wani irin tsafta da tsarkaka ke cikin wannan shari'a قال وحدثني حرملة بن يحيى التجريبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي سيدنا أبو ذر ينا بعد حديث ينا كيوانا من الله صلى الله عليه وسلم يسير اريد سقف بيتي وأنا بمكة ya ce an tsaga an yayi an kwaye shigikan gidana ko rufin gidana ina makka kana zala jibril sallallahu alaihi wa sallama she sayyidina jibril sallallahu alaihi wa sallama ya sauko fa faraja sadri sai tsaga kirjina thumma ghasalahu bima'i zamzam fa anai wanke zuciya ta da ruwan zamzam ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ما هي وجه ذكر سيكا يسير ذكر أولي سيكا وتتاكا يتسكد إيماني بإذن إيماني بحكمة فأفرغها في صدري سيزوبا أتنزوكي أتنزوكي ثم أنبقى الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبقى وضعنا يرفي ثم أخذ بيدي فأن جبريل قام عنونا فأرجدي إلى السماء sai hau da ni sama falamma ji'ina sama'a duniya da muka zo sama ta farko kana jibrilu alaihi salamu ya khazin sama'i duniya ke faɗa ma wanda ke kula da sama ta farko iftah ka buɗe kofa kala man haza sai ce wane ne wannan kala haza jibrilu yace wannan jibrilu kenan قال هل معك أحد أقول تارد كي قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأر فأرسل إليه أنك يتيش لا يدوك قال نعم يتيه ففتح سيبوك قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسولة وعن يساره أسولة وزعل في دمك هوسمة تفرقه فإذا هو المسلم أقول جوكم بومبو أبوه دامنشي duhun jama'a ki hagunsa ya kalli dama sai ya murna ya dariya ya kalli hagu sai ya bakin ciki ya bakin ciki ya kuka na ce wane ne wannan aka ce jibrilu kenan me yake gaban dama sai ke murna aka ce rayukan al'ummar sa kenan mu'minai yan aljanna ya kalli sai ya murna ya dariya wancan gefe kuma rayukan ƴaƴansa kenan yan wuta ya kalli sai bakin sai kuka a annabi adam eh ya kalle su sai kuka saboda yan wuta yan zuri'ar da suka suka shi duke yan aljanna da yan wuta in ya kalli bangaren dama sai ga yan aljanna sai ya murna ya dariya in ya kalli hagu kuma sai ga yan wuta sai ga ranshi ya ɓaki sai kuka قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح سأل النبي آدم يتي لا لي نرى بدأ النبي نجري والابن الصالح دداء الأرض دمق الخير كم قري دمق البركة قال قلت يا جبريل manzo Allah ce sai kace ya jibril man haza wane ne kuma wannan qala haza adam sallallahu alaihi wa sallama wa hadhihi al-aswilatu an yaminihi wa an shimalihi nasabu bani wannan kuma gungun ta buhu da kuke gani ba man shi da hagunsa rayukan ah, abin nan zuriyarsa kenan fa ahlul yamini ahlul jannati والأسود التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية فأن جبريل يقام عنه ثم تجو فقال لخازنها سيتي افتح أبوي قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا وفتح وقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات sai manzo Allah ya bada labari cewa a cikin sammai ya samu Adam wa Idris wa Isa wa Musa wa Ibrahim sallallahu alaihi ajma'in ولم يثبت كيف منازله أو أن الرواية yake هذه الثانية ka same كذا كذا بينما وجدنا ta كذا كذا كذا nuna جمله غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة سيدي هذا مو فالسماء تفرقوا نبي آدم سماء عن نبي إبراهيم قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإجريل صلوات الله عليه قال من ذا الله كيف جبريل يمكشف وجه سيدنا إدريس قال سيدنا إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح سيدنا آدم يتي والابن الصالح سيدنا والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى عليه السلام يتي فأنا سيمك الشدي وجن موسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال قلت من هذا قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى يتسلكم تشجم عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى بن مريم قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح النبي آدم يسوي والابن الصالح النبي إبراهيم والابن الابن الصالح النبي عربي هو النبي بالنبي الصالح النبي إبراهيم والابن بالابن الصالح قال قلت من هذا؟ قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب واخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاريه كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي في سنة بعد الأبار سنة جيوة من كان الله ياتي فأنا يحوزني سما حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه الشريف الأخلاق يتي سيد نحو نحو نحو لكي إن نكي جمو إن كلمة الكلام نكدر الكلمة نكدر أنا ربط كدر أنا ربط ماذا الله تسير نجم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى وقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتي قال قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شكرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي يتي غدا بيار سكتور اما لا دا خمسين ذا اباير لا يبدل القول لدي با اتنزا مغانا او دا مسلمي خمسين ذا مباير ارجع ايتي لا دا نانا حكا قال فرجعت إلى موسى وقال راجع ربك فقلت قد عليك من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي نأتي سدرة المنتهى فعما في جبريل يقام عن مكتفي حتى سيد أبو سدرة المنتهى مغير يمسكي واجب فغشيها ألوان لا أدري ما هي sai waɗansu kaloli suka zo suka rufe launin wanzu launuka suka rufe sidratul muntaha ba na iya kwatanta wani wata irin kala ce wani irin kyau ne kana kuma udkhiltu jannata mun Allah ke sa'an nan aka shigar da ni aljanna ashe aljanna tana nan sai aka shigar da ni aljanna جعلني أدخلني الله الجنة جميعا إن شاء الله فإذا فيها جنادب اللؤلؤ إتي سيبا روكنا عن اللؤلؤ جدا جي روكنا وجي جي وجي كاسكا وجي روكا وناللؤلؤ وإذا ترابها الملك kasan da aka kirki da a kasar wajen duk almiki lori eh? wannan abin nan ne mai tsada ba ka san ba kawai yin ba kada dutse ne mai tsada da lu'ufi da murjani da zinariya da azurfa su ne abubuwa abin da duwatsu masu tsada da karafin masu tsada to shi diamond ya sha bamban ne da yana da karfi suna kwatanta da za su kawo diamond ka dora kan karfe jirgi ya taka sai dai ya hura karfe ya fata shi na da wahala duk wani abu mai karfi da za a yi ana ana so yana bugun juna ya jima ya lalace ba sai a sa damin waje yasa duk abin da aka yi da damin sai yi tsada sai yasa zai jirgin sama yana da tsada saboda wa'in abubuwa da ke bugun juna ana so za a son su ci ko su goge sai a sa kara kai masu tsada waje ba damin ba da قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عجيب عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك لعله قال عن مالك بن قعقع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da nake wajen ɗakin Ka'aba ina tsakanin bacci da farke ma na gangari kenan in sami'tu qa'ilan yaqulu sai na ji mai faɗa yana faɗar cewa ahadu salatati bayna rajulaini fa usibu kamfilka bi sai aka zo min ɗaya cikin mutum sai aka zo min sai aka ɗauke sai aka tafi da ni فأتيت فأتيت فأتيت بقص من ذهب فيها من sai زمزم kawo min من na من akwai ruwan وان a ciki. fashuri hasadiri ila kaza kaza ya aka tsaga kirjina tun daga nan har zuwa karkashin cikina ana fatara ku wa kuntu min da limari ma ya ni kala ila akwali batani ila akwali batani fasu kurja kalbi sai aka cire zuciya ta fa bi ma zamzam sai aka wanke da ruwan zamzam sun ma wani da makana wuta na mai da shi inda yake sun ma kushiya imanin wa hikimata. ranan aka cika kirjina da imani da hikima kuma utitu bi dabbatin abyad sai aka kawo min dabba fara yuqalu lahu buraq al ana ce da wannan dabba al buraq himari wa dunan al wannan dabba ta fi jaki girma amma ba ga girman alfadari ba يقع حتمه عند أقصى طرفه إن يصلي يا غني سنن زي جرا فهملت فهملت عليه في أكا دورا لي أكل أعجي وزن حركة الله بجرد فهملت عليه kuman tsalakuna hatta ta da sama a duniya ya ka dora ni kan buraka sa'annan muka tafi har muka zo sama ta farko fasta fa jibril sai jibril ya nemi abu da sama فقيل من هذا ذاك توانين وانا قال جبريل كيف جبريل مي قيل ومن معك ذاك تواجه تارد كي قال محمد صلى الله عليه وسلم كيف محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بئت إليه أكتي أن جيتيش ليزو أي كمسعك أكتي يزو قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المسجد جاء أقبولي كيف لا لي مرحبا به وانا ما هذا الله وانا بسيا ليزو أن داتي أن داتي قال فأتينا على آدم يمكن وجه آدم عليه السلام وفاق الحديث بقصته فيقول حديث لقصة بتجبات أكثر السلام وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وأن الرواية في أكد يتي سيمكه وجن النبي موسى سيمة سلم فقال سيتي مرحبا بالأخ الصالح لا لي مرحبا uwa na gari wan nabiyyi salih falamma jawaztuhu bayan annabi Musa ya fadasa da manzon Allah ya shiri baka sai annabi Musa ya bake yi kuka wa nubiya ma ka da aka tambayi annabi Musa me yasa kake kuka kala rabbi sai ya ubangiji mana abin da kaman take kenan haza gulamun ba asahu ba abi wannan dan yaro ka aiko shi ne aka fara aikowa baya na aka aiko shi ba baya na ba bayan annabi ita kenan ko aka aiko shi yadkhulu min ummati aljannata akthar mimma yadkhulu min ummati al'umma za su shiga aljanna mafi da yawa fiye da al'umma ta da za su shiga aljanna to ya za ka annabi sun saka a ake kaune yahudawa a bani isra'ila yahudawa duk wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wahalan da manzon Allah ya sha a madina bai sha wannan wahala a makka ba makka kuran shawa ne kafirai ne sun zurutun kafirci eh muna so masu sun karba wanda ba sa so ba kula kula ba ma so ba yanda za ka yi ba ma so abin da suka faɗa ke to da aka zo haka aka shekara goma sha uku amma da aka dawo madina aka hadu da bani khazra bani aus bani kaza ga yahudu bani kainuka yahudu bani nabi yahudu bani kaza yahudawa kin daga nan aka samu shan wahala har manzon Allah da duniya sai su zo su eh su suna so su garbi musulunci amma a cikin da su lalata musulmi sai kana ganin su ga musulmai kana mu'amala da su amma a cikin su ya kuru na ra'in rajana ya إذا جاءك المنافقون قالوا ذكرنا اجهب إنك والله kaka ne ko Allah wadda ke sarki ce wallahu ya lamu na haka da su faɗa abin da suke faɗa ba shi ke cikin zuciyarsa ba haka suka yi ta fama manzon Allah ya ta fama humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna humul ladina yaquluna la tunfiqu ala ma inda rasulillahi hatta yanqadu walillahi kadhalika humul ladina yaquluna la irjana ila al-madinati la yukhrijanna al-azl min al-azl walillahi haka suka ta wahal da mutane yahudawa kenan to annabi Musa Allah ya aike ka zuwa yahudawa bani Isra'ila ai ma ba al'amari yana da wahala in ka karanta suratul baqara da abin da ke bayan sai ka tausaya ma annabi Musa لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرته قال ثم انطلقنا abin da yasa annabi Musa ya damu duk annabi yana son a sai al'umma su in bin yawa tambaye shi من ذا الله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولودة فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وأوري ما تاوى إذا أوكي ما صحيحوا صبوا لني زيني الفخري ليوم الأمة ترانا تاتي القيامة ما كو هايفيس كور عند الله عند الآعة وهايفيس وتربية تلسو في كراتو في علمي زما سماري داكارين شريعة سنة أتبت شريعة لا أقاتل لوكتي أتبت ذا لوكي با سنة أتبت الديني سنة شيء كنا في البركة كنا سنة سنة سنة alheri ne dangane da addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai alfaqari da shine yake uridat alayya al-umam manzon Allah ce ainin fare an bizuro min da al'ummomi ba ke daya annaba da su gabata da al'ummomin su فرأيت النبي ليس معه يسي نازل النبي باكي da kowa kauyen su ungon ba wanda ya karba wani mutum daya wani mutum uku wani mutum goma ana nuna haka manzo Allah ce ina ganin ɗaiɗaiwa wannan mutum ɗaya wannan ma bai tare kowa ba wannan kaza sai na ga gungun jama'a masu ɗimbin yawa sai na zata cewa al'umma ta kenan ina murna a ce al'umma ta kenan aka ce haza Musa wa qaumu sai aka ce mai ai annabi Musa kenan da al'ummarsa idru fi ali sawadu yace nan da na sai kuma ka daga min gungun jama'a waɗanda suka fi wannan yawa ninkin ba ninki aka ce hazihi ummatuka aka ce al'umma ka kenan ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighayri hisab yace a cikin akwai dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an bincike su ba ba hisabi ku shiga aljanna da Allah wannan bishara sai har mutum ya tashi ana ce da shi ukashatu ibnu misbah yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'ala min min ya manzo Allah karo rokan min Allah Allah saka ji wa'annan dubu 70 da ba za a yi musu hisabi ba manzo Allah ce anta min sai wani mutum kuma ya gagara ba da sai ya rasu lallahi ni ma a rokar min Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce lasta minhum ba sai sai sabba fakka biha a abdaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin sa suna da haske suna da ma'ana sai an auna su suka fito saboda inda suke fitowa din zuciyar na da tsarki mun ga sai da aka wanke da ruwan zamzam harshen na da tsarki ma aka ce ma ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى mun gane ko ma yantiku anil hawa an tsarkake zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsarkake harkinsa aka tsarkake kwakwalwarsa aka tsarkake kace bakin sa jikin sa baki daya aka tsarkake addinin sa aka ce wa ma yantiku an wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku an hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka faɗa wannan yasa kalmomin da ke fitowa daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a an auna su an ne da ma'anarsa in ka kara wani abu ka bata in ka kira wani abu ka bata sai ka bar shi yadda manzo Allah ya kawo sai yasa yake ya manzo Allah ni ma a min Allah na san cikin waɗannan mutum dubu saba'in da ba za a yi masa hisabi ba saboda hisabi ba karaman abu bane manzo Allah ke man nukishal hisab uzziba manzo Allah ke duk wanda aka yi masa ɗaya ɗaya a cikin hisabi da wahala ya ce kowa ne sai dai Allah yana afuwa ne abin bincika a kyale a kyale a kyale kuma aka ce za a bi ɗaya bayan ɗaya da wahala wani ya ce da wahala mutum ya ce to sai manzo Allah ya ce mishi sabbaka biha ukasha ina ma'ana sabaqaka biha ukasha abin da ne ma bai samu ba to amma kalmar da za a yi amfani da ita za aka amfani da kalmar da ba zai ji zafi ba zai ji ciwo ba ba zai yanke kauna ba da manzo Allah ce lan taminu magana ta kare sai ce sabaka ka uka ukace ya riga ka wannan addu'a ce kwaya daya kuma ukace ya riga ka in shiga aljanna ce da wannan addu'a wancan addu'a ukashi ya riga ka amma ba zai hana ka shiga aljanna da wata addu'ar ba ko wani aikin ba ko wani menene sai ka je kai ta fama akan haka ukashi ya zama cikin almawashari da aljanna da ke na gogo a ukashi ya zama babban wani Allah dan aljanna قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعه فاتيت على ابراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم انه سيما فقال لا الاباري سوى راى اربعه انهار يا ذكور مو يخرج من اصلها نهران يخرج من اصلها ورمو غدا هوتين suna gangarowa ne suna fitowa ne المنتهى asalin sidratul naharani zahirani ƙoramu guda biyu fili suke wa naharani batinani guda biyu kuma a koye suke fa kuntu ya jibrilu ma hadhihi al-anhar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai jibrilu waɗannan ƙoramu kuma daga ina yaya suke wanda ne su waɗanne ne قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة yace wa'annan guda biyu da gani koyi koramu ne daga aljanna suke fitowa wa amma zahirani fa nil wal qurat guda biyu da kake gani nil ne da qurat ثم رفع للبيت المعمور لأتأجى من البيت المعمور حتى هنا من البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا سنة يا كي جبريل